a yayin zagayen da wata tawagar ministocin kasar ta nijar ta gudanar a kewayen birnin yamai ne gwamnatin ta ce ta gano wasu ɗimbin gidaje da aka gina ba a kan ka'ida ba kasancewarsu a kan filayen da ma'aikanta suka keɓe domin bukatun al'umma saboda haka hukumomin na nijar suka ce za su ɗauki matakan da suka haɗa da korar waɗanda aka tabbatar da sun sayi filayen da ainihin su mallakar gwamnati ne kasim mamman muktar shine ministan ayyukan bunƙasa birane a ƙasar nijar tare da wa'annan ministori mu diba mu ga yanda haraka wurare na gwamnati musamman wurare wannan central da kingin ma wasu wurare wa'anda kamar mutane suka yi gini ba kan ka'ida ba koko suka ɗoka tunda wannan wurare ne ake keɓewa don su unhani al'umma ko don a yi lakwal ko don a yi wurin likita ko don a yi wurin wasa na yara ko ko don a yi wurare wa'anda za su kare muhalli bisa kan gurɓacewa shi kenan ba wani wanda ke da izinin ya ba da izini a wani ya zo ya zamana tunda abu ne na ƙasa dokokin ƙasa sun kare shi yau gwamnati insha Allahu ba ba cikin rauni ba za ta tsara wannan harka abin da ta shahihi mahalli sai dai kungiyar spin ta masu dillancin gidaje da filayen gini ta ce ba za ta sabu ba kamar yadda za a ji daga bakin hajiya zainabu madan bubakar mai kula da watsa labarai a kungiyar spin ayyukan da ake yi bisa ka'ida ne an ka yi shi ministrorin da suka wanda ya canje su su suka ba da izini shi ake ce ma arete ministerial suka ba wa'annan mutane izini su je su yi ayyukansu wuraren da ruwa da wuta da mutane kowa na nan ana gine-gine kuma ana mutane ma sun shiga gidajensu ya koma gidaje na kwana kenan akwai mutane ga wurin kuma a ce a hallau a tadda su tun da shekarun baya mun gani an yi ba a ce komi ba kenan shi ma in ya zo sai ya yi nashi ba a ce komi ba kun san wannan bai da kyau cikin ƙasa yalla rashin sani ne kuma ya shiga sabo ya kamata ya kira kowa abokan aiki da sandika da technician yau su technician ɗin shi na ministar aiki mai suke yi ai duka aretar da an ka bada da hannunsu a ciki tunda sai takinisan ya bada akor sannan ministar ke sun ya arete. Sakamakon bunƙasar manyan birane a shekarun baya-bayan nan a jamhuriyar Nishar harkar filayen gini na zaman abin da ke haddasa rigingimu tsakanin ma'ikanta da dillalai ko kuma wani lokacin tsakanin hukumomi da manoman da aka sayar da gonakinsu. ko tsakanin hukumomi da makiyaya saboda dalilai na cinye bartali ko filayen kiwo yayin da a ɗaya ɓangare gidajen haya kan ƙara tsada a kowace safiya ta Allah. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.